za mu rika daura auren ran asabar ne ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wasalatu wasalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in to kamar yadda muka ambata a <clears throat> tarjama takaitacciya ta imam muslim ya kasance fitacce wajen ilimin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da sanin ilal din dinsa ya rubuta tafai da dama wanda suke nuni akan bajintarsa da kwarewarsa a wannan fanni babban shaida akan wannan shine wannan littafin da za mu karanta don yana daga cikin tafai da ake bayar da su misali akan kyautata sanin fannin hadith wato sina'atul hadith kyautata fannin wato sanin fannin ilimin hadith imam muslim ya nuna wannan gwanin tattasa shi yasa kamar yadda zamu gani a cikin sahih muslim a wani babi da ya kawo asanid ya kawo su ya kyautata tartibinsu ya fitar da fawa'id masu yawa na isnad a ciki shi kansa sai ya ce sai ya kawo sai ya ce la yustata'ul ilm bi rahatil abdan ba a samun ilimi da hutun jiki wanda yake son ya huta ya bacci to shi da ilimi ya ce ma assalam wato ya nuna kan cewar wannan abin ba wanda zai iya shi sai wanda ya sha wahala wajen neman ilimi to imam muslim hakika wannan littafin shaida ne gare shi a matsayinsa wajen ilimin hadith manyan malamai su ne almajiransa na ilimin a wannan fanni daga cikinsu akwai muhammad ibn isa ibn saurata tirmidhi sahibul jami' tirmidhi mai littafin sunan aljami' shi ma yana daga cikin almajiran imam muslim sai dai bai yi riwaya daga imam muslim a cikin littafinsa aljami' ba daga cikin almajiransa akwai abdullahi bin akwai ahmad ibn salama al'abid al da'awa wanda ya kasance tare da shi wajen tafiye-tafiyensa na neman ilimi akwai akwai shi ibrahim ibn muhammad ibn sufyan wanda ya riwayar wannan wanda sa ita ce mashhuriya a mashrik akwai akwai alqalanisi wanda sa ita ce mashhuriya a kasashen maghrib imam muslim ya rasu a shekara ta 261 a cikin watan rajab yana ɗan shekara 55 shine abin da ya shahara kuma kisar rasuwarsa wato abin ban mamaki ne wata yana majalisun muzakara al-muzakara shine da malaman hadith suke yi kun san kamar inda nan <coughs> muke da makarantar alkurani suna musaffa to muzakara ita ma shine wannan ita ce zaman muzakara shine kowa ya kawo riwayoyinsa kowa yana kokarin ya yi igrab ya kawo riwayar da wani bai taba jinta ba a cikin wannan zaman na muzakara sai aka tambayi imam muslim wata riwaya wani hadith wanda bai taba jinsa ba bai san shi ba sai ya koma gida da daddare ya shiga daki ya ce kar wanda ya buɗe kowa ya zo kada a buɗe ɗakin ya kunna fitila ya dukufa wajen bincike don ya gano wannan hadith ɗin sai aka ce masa kafin ya shiga ga kwando na dabino da aka kawo mana kyauta sai aka shigo masa da dabinon cikin ɗaki yana cin dabinon nan yana dubawa yana cin dabinon nan yana dubawa har sai da gab da sallar asuba sannan ya gano hadithin to wannan abin da ya yi shine dalilin da ya sa masa wata illa wanda bayan 'yan kwanaki kaɗan ya rasu la'alla yawancin dabinon ne wanda shine abin da kamar malaminmu sheikh muhammad matar zahrani allah ya ji kansa yayin da ya gaya mana wannan kissar yake danganawa ya zuwa gare shi kan cewa wannan cin dabinon shine ya sanya masa illar a tunda yayin da mutum yake hankalinsa ga baki daya akan bincike yake baya tunanin a wato abin da yake yi sabanin wannan saboda haka watakila cin da yake na dabinon har ya masa illa ba tare da ya farga ba hmm. saboda haka aka ga shahidin ilimi ne kenan shahid ne na ilimi tunda ya mutu akan neman ilimi man mata ala shay bu'itha alaihi wanda ya mutu akan abu za a tashe shi akan sa akan neman ilimin hadisi ya mutu saboda haka haka za a tashe shi wannan ya zamanto shaida a gare shi Allah ya ji kansa rahmatan wasi'a saboda haka ba tare da bata lokaci ba bayan wannan yar muqaddima kankanwa za mu shiga cikin karatun a sahih muslim shi imam muslim ya yi ma littafinsa muqaddima sabanin sauran malamai in banda kamar ibn maja wanda shi ma ya makansa muqaddima imam muslim ya makansa muqaddima imam al-bukhari ko kawai ya shiga ra'asan a cikin kawo hadisai din ne bismillah malam nabil zaka karanta mana in ka gaji malam salisu ya karbe ka a'a muqaddima ai muqaddima za ka karanta tana cikin littafin muqaddimar sahih muslim wato ta kunshi ilimi mai yawa a kan ilimin mustalahul hadith ta kunshi ilimi mai yawa ta kunshi janibin jarhuwar ta'adil da janibin tabakatun ruwat da kuma janibin abinda da yake da alaka da wato ilimin ittisalul isnad masail ne muhimmai a cikin mustalahul hadith wanda a ita kanta muƙaddimar ta zamanto ana mata sharhi kamar alhafiz ibn salah mai muƙaddimatu ulumul hadith ya yi ma muqaddimar sahih muslim sharhi ya kira shi siyanatu sahih muslim min alkhata'i wal ghalad wanda sharhin muƙaddimar ya yi ta imam muslim saboda haka ilimi ne shi kansa a aje da haka za mu karanta ta na'am Imam Muslim ya ce الحمد rahmanir rahim ya fara da basmala iktida'an bil Qur'an dan koyi da alqur'ani da aka bude shi da basmala yace kuma alhamdulillahi rabbil alamin shi ma koyi ne da alqur'ani dukan yabo ya tabbata ga Allah ubangijin talikai wannan yin hamdala waɗansu suna cewa asalin yin wannan shine alkur'ani kamar yadda alkur'ani ya yi waɗansu kuma suna cewa asali shine hadisi da ya zo na abu huraira kullu amrin dibalin la yubda fihi bilhamd a wata riwayar bilhamdillah a wata riwayar bidhikrillah a wata riwayar bibismillah a wata riwayar bibismillahir rahim fa huwa aqta' to wannan al'amari al'aqta'u ne ai mai yankewar mai yankewar albarka ne ma'ana ba zai dawwama ba amma wannan hadisi bi jami'i turuqihi da'if dukkan riwayoyin wannan hadisi ba su inganta ba saboda haka a bisa ingancin magana ba shine asalin da yake sawa a fara da basmala da hamdala ba imamul bukhari ya fara da basmala yana koyi da wasiƙun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta don wasiƙar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ilahi raqal da bismillahir rahmanir rahim ya fara yayi bismillahir rahmanir rahim sannan ya ba tare da hamdala ba ba tare da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya kawo abin da ke ya kunsa to kaga haka bukhari yayi da yace bismillahir rahmanir rahim sai ya fara da babu zikri bad'il wahyi wa qaulillahi azza wa jalla inna auhayna ilayka ya zuwa ga karshe waɗansu kuma suka ce a fara da basmala da kuma godiya ga Allah kamar yadda Imam Muslim yayi bayan koyi da Alkur'ani koyi ne da hudubobin Annabi sallallahu alaihi wasallam don hudubar Annabi sallallahu alaihi wasallam duk hudubar da zai yi yana farawa da alhamd da kuma salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam to don haka idan mutum ya tashi rubutu rubutu da me ya fi kama da wasiƙa ko da hudu ba eh na'am da wasiƙa to amma yawanci malamai sai suka tafi akan koyi da hudu ba su imamu shafi'i imamu shafi'i da rubuta littafinsa a risala sai ya fara da hamdala da alhamd da kuma salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma haka yawan yawan malamai suka tafi a cikin littattafansu a shahidai budewa da sunan Allah neman albarka ne saboda Allah ta'ala ya ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq farawa da sunan Allah akwai yana sunan neman albarka ne saboda Allah ta'ala ya ce tabarakasmu rabbika dil jalali wal ikram sunan ubangijinka albarkarsa ta yawaita to fara abubuwa da sunan Allah yana da muhimmanci saboda neman albarka tunda sunan yana da albarka alhamd me ake nufi da alhamd alhamdu shine a jamil kyakkyawan ambato da kuma athana yabo alhamdu daban yake da ashukur ko kamar yadda kuka sani ashukur shine godiya ita godiya ana yi ne ga ni'ima shi ko alhamdu ana yin sa ne sawa'un ga ni'ima ko babu ni'ima Allah maɗaukakin sarki ya cancanci a yabe shi ko ya yi mana ni'ima ko bai yi mana ba saboda shi abin yabo ne da wato sifofinsa na yabo sufofin Allah na yabo sun cancanci a yabe shi sannan kuma shi alhamd la yakunu illa bil lisan da harshe ake yin sa amma ashukur ana yinsa da zuci ana yinsa da harshe ana yinsa da gabai shi sa ake cewa bainahuma umumun wa khususun min wajh zaka ce alhamdu a ammu mutlaqan min ashukur yabo ya fi ashukur ta wace nahiya ko da ni'ima ko babu ni'ima za a iya yin hamdu saboda haka kun ga alhamdu ya fi a shukuri girma yani kullu shukurin hamd wa laisa kullu hamdin shukra saboda haka ta wannan janibin alaƙar ta janibin ni'ima alaƙatul umum wal khusus ne alhamdu a ammu mutlaqan min shukur amma kuma ta nahiyan da yaya ake yin hamd to ashukuru a ammu mutlaqan min alhamd saboda a shukur ana yi da zuci ka gode ma Allah da zuciyar ka san cewa shi ya maka ni'ima wannan shukur da zuci kenan ana yin shukur bil lisan ka ce ka ce ana yin a shukur da gabbai kai aiki i'malu ala dawo da shukra ya ku mutanen gidan annabi dawud ku yi aiki na godiya ga Allah ko saboda ka kaga a shukur ana yi da gabai guda uku alhamdu fa sai da lisan kawai sai da harshe kawai saboda haka kaga ta wannan janibin shukur a ammu mutlaqan min alhamd yani kullu hamdin shukran wa laysa kullu shukrin hamda to saboda haka in ka fuskance su ta shi yasa shine malamai suke cewa wannan alakar shine al-umumu wal khususu min wajh kowanne daga cikin su ta wata fuskar alakar am wal ne to yawanci in aka ambaci alhamd yana wadatarwa ga ambatan ashukur yana wadatarwa ga ambatan ashukur ah, saboda ah, Allah maɗaukakin sarki a maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah la yarda anil abd an ya'kula al-akla fayahmadahu alaiha wa an yashraba sharba fayahmadahu alaiha to kaga alhamdu din da ake nufi anan wajen min babu itlaq alhamdi ala shukr hmm. sannan yace wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawan karshe yana ga masu tsoron Allah wannan iktida'an ne da ah, iktibasi ne daga cikin alqur'ani <coughs> ah, ah, fasbir innal aqibata lil muttaqin wa sallallahu ala muhammad dukkan tsira ya tabbata ga annabi muhammad as-sala shine kamar yadda abul aliya ya ce shine sana'ullahi ala rasulihi indal mala'ika kyakkyawan ambaton da Allah yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen mala'iku shine salatinsa a wata riwayar kuma daga wanda daga cikin magabata yace ce abinda ake nufi da salatin Allah ga manzansa sallallahu alaihi wasallam shine rahmat da ta dace da matsayinsa wanda yake kusan wannan shine abinda yau yawan malamai suka rinjayar kuma suka tafi a kansa ya wa sallallahu ala muhammad salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin karshen zamani khatamul anbiya'i wa imamul mursalin an kira shi muhammad li kathrati khisalil khairi fi saboda yawan tadodin alkhairi da ke tare da shi shi aka ce masa muhammad ai wanda yabonsa ya sha yayyawa khataman nabiyyin cikamakin annabawa kamar yadda alkur'ani ya nuna wa ala jami'il anbiya wal mursalin da kuma a kan akan dukkan annabawa da manzanni salati ga annabawa ana yin sa taba'an yana bin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ana yin sa istiqlalan su su kadai kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi bin abbas wajen hasbunallahu wa ni'mal wakil yace qalaha ibrahim sallallahu alaihi wasallam bai ce alaihi salam kawai ba sai ce sallallahu alaihi wasallam ya danga ya masa salati ba tare da ya ce wa ala nabiyina ba amma sauran waɗanda aka ce a yi musu salati tare da annabi sallallahu alaihi wasallam su ba a yi musu salati istiqlalan ba za ka ce sallallahu ala ali muhammad ba sai dai ka ce sallallahu ala muhammadin wa alihi wa ali muhammad shine bambancin tsakanin annabawa da sauran al'alu wal ashab alayen annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa su ane musu salati ne taba'an wato tare da an suna in suka biyo in ambaton su yazo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ane musu salati ne bayan an yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati ba istiqlalan ba yace wa ala jami'il anbiya wal mursalin da kuma akan dukkanin annabawa da manzanni a annabawa da manzanni menene fa'idar ambaton manzanni bayan suna cikin annabawa me fa'idar da yace wal mursalin bayan suna cikin annabawa to duk ba suna cikin an biya din ba a wanda zai bayani ya daga hannu na'am salisu duk manzo annabi ne duk manzo annabi ne ko akwai manzo wanda yake ba annabi ba eh shine ai to saboda hakan aka ce wa ala jami'il anbiya shikenan dukkan manzanni sun shiga ciki kun fahimta in aka cewa ala jami'il anbiya al'am ne dukkan manzanni sun shiga ciki to me fa'idar da imam muslim ya ce wal mursalin na'am saboda haka ya cancanta a ambace su saboda keɓantattu ne wato shine abin da ake ce ma zikrul khas ba'd al'am ka ambaci abin da yake keɓantacce bayan ka ambaci wanda yake ya game shi saboda me saboda fa'idar saboda muhimmancin saboda muhimmancinsu kuma kamar itida'i ne da alkur'ani wa idh akhadna minan nabiyyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa wa akhadna minhum mithaqan ghalidha ko Allah ya ce yayin da muka roki alkawari daga annabawa kuma daga gare ka bayan yana cikin annabawa wa ibrahim da ibrahim wa nuhan wa ibrahim wa ibrahim wa musa wa isa ko kuma Allah ta'ala ya ce man kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala jibril da mika'il suna cikin mala'ikun amma aka sake ambatansu lil ihtimam saboda bayyana matsayinsu akwai wata fuskar akwai wata fuska daƙiƙa da malamai suka ambata ai shi ne wannan zikrul khas ba'da al'am zikrul khas ba'da al'am fuska ta biyu shine don a sanya manzanni daga cikin mala'iku manzanni daga cikin mala'iku ba annabawa ba ne ko su manzanni ne kawai tunda Allah ya kira su Allahu ya stafi minal mala'ikatu rusulan wa minan nas ko Allah yana zaɓar wanda yana zaɓar manzanni da ya so daga cikin mutane kuma daga cikin a mala'iku to kun ga manzannin mala'iku manzannin mala'iku ba annabawa ba ne tunda a bisa ta'arifin annabi shine <clears throat> wanda wahayi yake zuwa masa daga Allah saboda haka su ba annabawa ba ne amma kuma alkur'ani ya yi nasi cewa a cikinsu akwai mursalai akwai mursalin saboda haka fa'ida biyu ya sa imam muslim ya ce ala jami'il anbiya iwal mursalin na farko zikrul hasi ba'd al'am sannan na biyu domin ya haɗe da

وغير ذلك من سلوك الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم نعم yace amma ba'ad bayan wannan muqaddima da yayi wannan shine ake ce mafaslul khitab wato rabewar zance sunna ce a cikin huduba da sunna ce a cikin rubutu annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen huduba sai yana cewa amma ba'ad kuma amma ba'ad dinnan yafi ka cewa ba'ad don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa amma ba'ad shi yasa koyaushe bayanta ake kawo fa'ul jawab saboda amma ba'ad amma din nan harafi ne na sharadi mm. amma kaza fa kaza mm. amma kamar yadda ake cewa abin nan amma asal fa ana sharrabu mm. to fa din nan ta jawabi ce shi yasa kun san jawabu shart idan je zamanto jumla ne dole za ka kawo fa domin ta zamanto ta shiga cikin jawab din a fa tana zamanto ita ce take ayyana ta zamanto a cikin jawab a shart idan ya zamanto bil jumla ne to ya ce bayan wannan fa innaka rahimak yarhamukallah kai Allah ya ji kanka wane ne wannan wanda imam muslim yake cewa fa innaka alƙari da yaushe ka tambayi imam muslim da za ka zama to kai ne kare din eh fa innaka yarhamuka Allah kai dai kai Allah ya ji kanka yayi masa addu'a a bi tawfiqi khaliqika zakarta annaka hamamta bil fahs wato saboda taufiƙin mahaliccinka ka ambata annaka hamamta bil fahsi ka nufin kayi bincike alhammu maratibul qasd ne wato alham shine abu ya dame ka ya shiga cikin zuciyarka kana ta kokarin yi har kullum kana zancensa a cikin zuci wato maratibul qasd a wajen malamai guda biyar ne akwai alhajis hajis hajasa fi nafsi kaza shine abin da zai ɗarsu a cikin zuciyarka sannan bayan nan hadithun nafs ka rinka zancen abin da zuciyarka zan yi ko ba zan yi ba zan yi ko ba zan yi ba maratibul qasdi hamsun hajisun zakaru fa khatirun fa hadithun nafsi fastami'a yalihi wa قصد kulluha هم siwal a رفعت fa الأخير ففيه الأخذ قد na farko. alhajis na biyu alhatir shine wanda yake ya fi karfi ya ɗarsu a cikin zuciyarka yana yawan zuwa ya fi kawai alhajis wanda zai zo ya tafi shi alhatir yana yawan zuwa a cikin zuciyarka sannan hadithun nafs kana zancensa a cikin zuciyarka faham siwa yalihi hammun sannan alham alham shine abin ka yana ya dame ka kana ta juya shi kana ta juya shi kana ta juya shi sannan alqasd yalihi hammun wa qasdun alqasd shine wanda yake ka yanke ka yi azama akan za ka yi abin to a cikin shari'a kulluha rufi'at dukkan guda hudu nan ba a riƙon mutum da shi sai al'akhir na ƙarshe fafihil akhdhu qad waqa'a to shi wannan za a kama mutum idan ya yi ya zartar shi ne malamai suna ambaton wannan wajen hadisin ibn abbas man hamma bi hasanatin falam ya amalha kutibat lahu hasanatun wahida to wani ham ne ake ba ma mutum shine yayin da kai azama amma an kawai kana ta zancen zuci ne kana ta zancen zuci kai ai gobe lahadi ya kamata ne gobe litinin ya kamata ne azumi eh zan yi azumi kai to ai kuma gobe wata ina da tafiya ya kamata fa ne azumin nan kana ta yi baka yanke akan cewa za ka yi ba to idan baka yi ba baka da lada amma yayin da ka kai ya zuwa ga martabar alqasd gobe azumi zan yi sai kawai da safe da ka tashi sai ka ce kai ina da uzuri yau ba zan yi azumin nan ba sai baka yi azumin ba za ka samu ladan niyya kutibat lahu hasanatun kamilatun to nan ya ambace alham duk da yake ba a cikin abin nan ne na shari'a ba lil fa'ida na ambace shi yawanci malaman suka ambaci wannan yace ka ambaci kan cewa kayi nufin ka da wato kayi nufin kayi bincike alfahas shine albahar an ta'arrufi jumlatil akhbari al-ma'thura kai bincike akan sanin jumla wato wato adadi masu yawa na al-akhbar riwa hadisai al da aka ciro su an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam za mu zo a cikin mustala mu ga kan cewa idan malaman hadisi suka ce al-akhbar me suke nufi da shi al-khabar a wajen malaman hadisi wato yana zuwa da ma'anoni da dama Ma'ana da tafi shahura shine abin da aka dangana ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma waɗansu suna amfani da wannan su ce al-khabar shine abin da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam da wuninsa. na daga sahabbai da tabi'ai saboda haka kaga ya fi alhadith al'umum to amma kaga da ya ce jumlatan min al-akhbar al-ma'athurati an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana nufin hadisai kenan wanda aka ciro daga annabi sallallahu alaihi wasallam fi sunanin din a cikin sunnonin addini wato hanyoyin addini wa ahkamihi da hukunce hukuncensa to yanzu hanyoyin addini ba sa cikin din nan yana daga cikin min atfil ami alal khas akasin wanda muka yi wancan na min atfil khas alal am don akan yi kuma atfil khas atfil ami alal khas bayan ka kawo al khas sai kuma ka kawo al am wa ma kana fiha fi thawabi wal iqab da abinda ke cikin wayannan hadisai ana wato sakamako shine ambaton aljanna wal iqab da da kuma uquba shine ambaton wuta wat targhibi tarhib da abinda suke ake kwadaitarwa wat tarhib da abinda ake tsoratarwa wa ghairi dhalika min sunufil ashiya da sauran wannan min sunufil ashiya daga wato fannoni na abubuwa na ilimi bil asanid in kawo maka su da isna da asanid wato isnad allati nuqilat wadda aka yi su da allati biha nuqilat wadda aka yi riwayar waɗannan asanid ɗin da su wata dawalaha ahlul ilmi kuma malamai masu ilimi suka yi wato riwayar su tsakaninsu da juna shine at-tadawul su ba ma juna wannan ya ruwaito daga wannan wannan ya ruwaito daga wannan malaman hadisi suna riwaya daga malamansu da sa'o'insu da ɗalibansu duk suna riwaya daga wajensu a ah, fima bainahum a tsakaninsu ku bani minti Ina ba, mubarak. bismillah alhamdulillah wasu salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manwala to a wannan gabar <coughs> mu duba mu gani shi wane ne wannan wanda imam muslim ya bude littafinsa da shi ya ce shine dalilin a shine ya tambaye shi ya rubuta ya tara masa wato a, a shine ya yi kokarin bincike yana son a tara masa wato jumla adadi na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam akan sunuful ilm a kusan ba wanda duk masu sharhin sahih muslim ba sa maganan wane ne yayin wannan tambayar san dukkan ilahirin masu sharhi dai wanda na gani ban ga wanda ya magana akan wane ne wannan ba kuma kamar na a risala na mai risala an tabbayar kan cewa muhriz ne shine tambayi ibnu abi zaid kan ya rubuta masa littafi. amma haga imam muslim gashi anan wajen yana faɗan cewa fa innaka yarhamukallah to waɗansu suka ce wannan yana magana ne ga wato wani a wani shakhsiya wani figa wanda yake masalta dukkan waɗanda suka tambaye shi wato an tambaye shi mutane sun nuna sha'awarsu gare shi kan yayi wannan daban-daban daga cikin sa'o'insa na neman ilimi da kuma almajiransa to amma kan cewar ya ce a wannan in ba da dalili ba zai wahalar ka faɗi wannan sau da abin da dai kawai aka samu shine wani nakali da khatibul baghdadi ya yi a cikin tarih baghdad a tarjamar ahmad ibn salama almajirin imam muslim al'abid mai yawan ibada don ya kasance ya shahara da istijabatu da'awa eh, mujabu da'awa ne kusan irin waɗannan a tarihi ana saninsu tarihi zai yi don saboda za a ga mawaƙif da dama wanda yake ya faru gare shi kamar yadda daga cikin sahabbai ake faɗa wanda suka shahara da wannan kamar sa'ad ibn abi waqas ya shahara da wannan kuma ana danganta wannan ga addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa a <clears throat> Allahumma saddid ramyahu wa ajib da'awatahu Allah ka sanya harbin sa ya zamanto kullun yayi harbi ya ci kuma ya yayi addu'a Allah ka karba to ana danganta wannan ga Sa'd ibn to shi Ahmad ibn Salama almajirin Imam Muslim ne wa rafiquhu fi rihla shine abokinsa wajen tafiya tafiye tafiyen da yana neman ilimi yawanci duk tare yake yi da shi tare suka je Basra tare suka je Iraq domin shi Khatibul Baghdadi a ciki sai ya ce alladhi sannafa lahu musliman muslimun kitabahu alladhi sannafa lahu muslimun kitabahu wanda muslim ya rubuta littafinsa gare shi saboda aka tamkar shi ne wanda ya wannan tambayar kenan shi a'a ahmad ibn salama ahmad ibn salama hmm, ban rike nisbarsa ba amma tarjamasa tana nan a cikin siyar alamin nubala da kuma cikin tarihi bagdad ku duba ku koma cikin tarihi bagdad za ku ga tarjamarsa muktasara ba ta da yawa ba ta fi 'yan satsarori ba ahmad ibn salama yana daga cikin wanda suka shahara da riwaya daga imam muslim to shi imam muslim yake ma wannan sannan a cikin wannan kun ga irin ladabi na imam muslim da addu'a fa innaka yarhamukallah Allah ya ji kanka to haka ake son irin wannan ya kasance a harshen musulmi yawan kyakkyawan addu'a ga mutane ba abin da yanzu saboda alaka da 'yan amerika ya koya mana kusan a duniya ba mutane masu la'ana irin amerikawa ka ce kaza damn you damn you damn you koyaushe har mutane ya shiga a harshen mutane dam din nan ai abinda ake nufi la'ana ne la'ana ce kalmar la'ana ce da turanci amma mutane suna yawan amfani da ita ana ganin burgewa ne abin nan gayu ne eh. to amma ka duba irin ladabi na musulunci fa innaka yarhamukallah haka kuma za ku gani za ku ga ya ci gaba da yi masa wannan addu'ar sannan a cikin wannan akwai ishara ga maudu'in aljawami wato littafan nan da ake ce ma aljawami aljami'a ilimin hadisi shine littafin hadisi da ya tara sunufil ashiya fannoni daban-daban na ilimi ba kawai ibadat ba wanda za a ce littafin ahkam ne ba kuma kawai a targhib wa tarhib ba kwadaitarwa da tsoratarwa da ambaton wuta da aljanna a'a za a kawo hatta fada'il wato abubuwa da suka zo na falalar sahabbai falalar annabawa da falalar mala'iku da falalar sahabbai da sauransu to wannan shine aljami wanda ya tara sunufil ashiya na'am na'am mu rinka yi jumla jumla zai fi fa arshe da Allah sai ka so Allah ya shirye ka ka ga wani karin addu'ar ko an yi an tuwaqqafa ala jumlatiha a tsayar da kai kan wato adadi masu yawa na waɗannan hadisan ma'ana a kaddaman maka da su kana ta ƙoƙarin tafiya nema sai a ce tsaya ga su shine ma'ana an tuwaqqafa ala jumlatiha na'am mu'allafatan muhsa wannan hal ne mu'allafatan a kawo maka su a ta'alif wato a littafi wato a ta'alif shine abin da aka tattaro daga wurare masu yawa maimakon ka je kana ta bincike wannan littafin wannan isnadi duk a kawo maka su a waje daya shine fa'idar sanin littafi a ta'alif kenan mu'allafatan muhsa kuma an kiyaye su ba wato ba ba za a in ka za ka gamsu da kan da abin kake nema yana nan shine al-ihsa din an kiyaye su ga baki daya na'am <coughs> ka kuma ka roƙe ni in maka talhisun su wato in ciro maka su domin a talhis asalinsa shine al-ikhtisar wa amma abin da ake nufi na talhis din nan in ciro maka su daga cikin tarin abubuwan da na sani na ilimi a fitta ta'alif a cikin wato littafi a haɗe shi yasa imam muslim yake cewa ya rubuta wannan littafin nasa daga 300,000 hadith sahih hadisai 300 wanda suke sahihai ne ba duke nan ya kawo ba a ciki talhi zai ciro waye haka na'am bila takrarin yakthur wannan shine manhajin da ya tambaye shi ya zamanto ba tare da yawan maimaitawa ba maimaitawa wanda yake mai yawa eh, wato ana samun takrar amma laisa bi kafir to shi na san littafin kada ya zamanto ana yawan maimaitawa yawan maimaitawa a cikin ilimi yana kawo almalal sai ka gimsu mutum a faɗa abu a sake faɗansa a sake faɗansa sai ya kawo ginsuwa sawa'un wajen bayani ne ko wajen rubutu mm. to amma <clears throat> maimaitawa da take a kowace maimaitawa akwai fa'ida ba maimaitawa ba ce za ku ga imam muslim ya kawo isnad da yawa ya ce bimithlihi bimithlihi bimithlihi haka zai kawo wannan ba takrar ba ne da fa'ida kamar fabi ayi ala'i rabbi kuma da wailun yawma idin lil mukaththibin wannan ba ta takrar ne dan ko ina Allah ya ce fa bi ala ala'i rabbikuma tukadziban in kai tunani akan wannan za ka ga abin da ke cikinta ta wanda baya cikin wanda ya gabace ta ko da zai zo bayanta eh kowanne yana da nasa fa'ida to nan ba takrar bane na'am fa inna dhalika za'amta mimma yashghaluka amma lahu qasadta domin fa inna zalika domin wannan zalika ya udu ila maza bila takrarin yakso wannan takrar yawan maimaitawa ya shigaluka zai shagaltar da kai amma lahu kasatta gabarin abinda wato ka nufe shi kun ga wannan wato in kana neman kwarewa wajen larabci na imam muslim zaka ji uslubin ta amma lahu qasatta yau kan amma qasatta lahu in mutum mai rubutu ne kawai ce amma qasatta lahu amma takdimin amma lahu qasatta yana da fa'idar cewar na farko akwai hasr na almusnad fil musnad ilai cewa ba shi da wani nufi shine wannan abin da ya faɗa minat tafahumi fiha na daga wato ƙoƙarin fahimta a cikinsu at tafahum shine kokarin fahimta a kawo duk abin da ka ji a larabci an sa masa atta ta'ul iftial yana nufin mujahada kokari hmm? at-tafahum at-takalluf hmm? at-ta'anni duk yana nufin wato kana kana kallafa ma kanka yin wannan abin kana kokarin yi wal istinbat minha da kuma ciro hukunci daga ciki me ma'ana al istinbat istikhrajun nabat me an nabat annabat asali a larabci annabat shine ruwan farko da yake fitowa daga cikin rijiya yayin da ake haka yayin da mutum kake ta haƙar rijiya kake ta haƙar rijiya ruwan farko yana fitowa to shine annabat saboda haka al-istinbat shine kokarin da kai ta yi kai ta yi don ka cimma manufa shine ka fitar da fahimta ingantacciya a bar nema a cikin hadisi a cikin ilimi shine al-istinbat wato istikhrajun nabat saboda haka al yana bukatar shi yasa ake ce masa shine ishtihad kokarin sanin hukunci daga annusus وللذي sa'alta أكرمك الله to daga abin da ka roƙa akramakallah Allah ya kara maka daraja na'am hina raja'atu ila tadabburihi yayin da na koma ina yin tunani a kansa na'am wa ma ulu bihi alhalu insha Allah ah, walilladhi sa'alta wannan ah, <coughs> ah, alhabar na wannan jumla shine aqibatun mahmuda wato abinda ka tambaya yayin da na koma ne tunani a kai wa ma ulu bihi alhalu insha Allah da kuma abinda hali yake komawa ya zuwa gare shi in Allah ya so aqibatun mahmuda akwai kyakkyawan ƙarshe abin yabo wa manfa'atun maujuda mhm. da akwai kuma amfani wadda take a saman miya tabbas wa zanantu kuma na tajashshuma zalika a zan a nan zanantu kuma na yaqini azzanna anan wajen bi ma'ana al hmm. na yi yaƙini tunda wannan abin ba abu ne wanda yake kawai imamu muslim zai tunani a kansa ba kamar yadda za ku ga menene bayanin abin da ya tunani a kai din kuma na ya tabbatar hina ta jashu mazalik yayin da ka roƙe ni wato in ɗauki nauyin yin wannan a ta jashu shi ne abinda mutum zai kallafa ma kansa yin wato yayin abinda ka tambaye ni na kallafa ma kaina yin sa <clears throat> lau uzimali da an wato yanke mun an yanke min samun iko a kansa wa qudiyali tamamuhu aka hukunta mun cika shi wannan yana da ishara ga imani da kaddara cewa sai Allah ya so wato wannan abin da ka tambaye ni inda zai tabbata na yi shi kuma Allah ya hukunta cewa na gama shi na'am to farkon wanda amfanin wannan zai same shi shine ni kaina ni karan kaina ni kadai a keɓance kafin wani na daga cikin mutane li asbabin kafira saboda dalilai masu yawa ya tsulu bi dhikri hal wasf wanda wato sifantawa zai wato zai tsawaita wato farkon wanda kun yana nuna yanda amaliyar ikhlasi take zuwa a cikin zuciyar musulmi yayin da kace za yi abu kai ta dabburi kaga yake cewa a raja'atu ila tadabburihi da yace ya kuma yana tunaninsa yayin da zaka yi abu in ka tsaya kai tunani to wannan me amfanin sa wai zai amfana da shi ne to yayin da ya tunani ya gane ai farko wanda zai amfana in dai har ya cika shi ne to kaga wannan shine yake nuna yadda mutum zai yi ikhlasi a cikin abinsa ba kawai kawai za ka yi abu li'awwal wahala kawai ka je kai ba musulmi mai nutsuwa ne ya tsaya ya jujjuya abu a cikin zuciyarsa domin da haka ne yayin da ka juya shi za ka samu niyyar niyoyi kyawawa kun san aiki guda ɗaya zai iya samun niyoyi kyawawa masu yawa ko aiki guda ɗaya yanzu alal misali yayin da mutum yake a yayin da mutum zai yi aure zai iya samun niyoyi masu yawa ya ce na farko ya tsare kansa daga alfasha na biyu ya buɗe ma kansa kofar ibada wadda da baya yi ita ce yin ibadar aure wato ɗaukan haƙƙi na uku ya tsare matar ita kanta daga saɓan Allah da bai aure ta ba sai ta zamanto yar titi na uku ya zamanto ya taimaka wajen yi mata kyakkyawan tarbiyya an tsamo mutum to ka gani abu ɗaya ne amma sai ya samu niyoyi masu yawa amma wannan baya yiwuwa sai ga wanda yake ya zamanto zuciyarsa tana farke yana da yawan tadabburi akan al'amura to shine imam muslim ya ce ba tare da na ambata maka ba menene dalilin da yasa ni ne farkon wanda zai amfana da shi qabla ghairi minan nas ba sai na ambata maka wannan ba na'am illa an aljumlata dalika an nadhaba al-qalil min hadha al shan wa to illa anna jumlata zalik wato matattaran <coughs> wato matattaran wannan a magana tawa shine dabdal al min hadha shan kiyaye abin da yake kaɗan daga cikin wannan sha'ani me yake nufi da hadha sha'an na'am ilmin hadith ilmin hadith kiyayewa adabt yana nufin ka fahimce shi kuma ka haddace ka kiyaye ka haddace kaɗan daga cikin ilimin hadith wa itqanahu kuma ka kyautata shi ka kyautata fahimtar tasa ba kawai ka san shi sama sama ba ka san shi da zurfinsa ai saro alal mar'i shine yafi sauki ga mutum min mu'alajatil kathiri minhu daga wato kokarin neman kokarin wato samun abin da yake mai yawa daga gare shi domin yawan sa yayi yawa da ba za ka iya taba kiyaye shi ba kuma shi yasa malamai suka rinka rubuta irin arba'una hadithan irin su riyadul salihin irin su bulughul maram irin su umdatul ahkam dan mutum maksudin mutum ka kiyaye shi kamar ibn abdulbar ne da yake cewa irin matakan da mutum zai yi na neman ilimin hadith farko tukuna ya fara haddace alkur'ani bayan haddace alkur'ani sannan sai ya tattara ya samu waɗansu hadisai kiyayayyu na wata mantika ta tarihin addinin musulunci ya kiyaye su kamar hadisin hijaz to sai ya samu watsa ya haddace ta wai shine kaɗan ɗin da haka ake fara da shine mafarin eh ya samu watsa ya haddace ta bayan haddace hadisan watsa to sai kuma ya je sauran hadisan sauran nahiyoyi wanda su ma kuma zai zo ya san su wannan a zamanin su kenan mun yanzu aka fara da arba'una hadisan to alhamdulillah <laughs> na'am ولا سيما عندما لا تمييز عنده من العوام wala siyama musamman ma <clears throat> inda man la tamyiza indahu min al-awam wajen wanda yake ba shi da at-tamyiz at-tamyiz shine bambance ingantacce da wanda bai inganta ba wanda amfanin sa yake na gaggawa da wanda sa yake daga baya shine dijin wannan shine tamyiz wanda ba wanda zai iya sanin wannan sai wanda yake da zurfin fahimta da tamakkuni a cikin ilimi min al'awam daga wato gama garin mutane al-ami shine wanda yake a wato ba wanda yake wato bai keɓanta da neman ilimi ba bai sanya kansa ga neman ilimi domin ya zamanto ya haddace ilimi ya kiyaye shi ba iyakacinsa da ilimi abinda yake zai san zai sauke farlan aininsa wannan shine al'ami to wanda yake ma musamman al'ami bai kamata ya shagaltar da kansa da wato tara da kokarin samun da yawa ba ya tsaya ya samu dan kaɗan wanda zai haddace shi ya kiyaye shi shine ya fi masa إلا بأن يوثقه على التمييز غيره sai dai idan ونن الآمي المالمي شيني زي سير zai tsayar da shi زي سير دشي shine zai tsayar da shi كي at كبر wato ya nuna masa ka yi wannan ka bar wannan ka yi wannan ka yi wannan wanda zai masa to kun ga wannan ya nuna kan cewa hatta ami din ba a so ya tabbata kawai shi kullum amini. mun san wani mushkilan kenan waɗansu sai su a ai mu wannan naku ne na malamai ku ne dai ɗalibai to addinin musulunci ko ba haka yake ba kowa a shirye yake zamanto malami saboda Allah maɗaukakin sarki ya sanya masa malakar inda zai bi hanya to shi yasa sai yake cewa a illa an yuwaffiqahu an yuwaqqifahu ala dalika ala tamyiz ghayruhu to in zai samu malami wanda zai tsayar da shi akan tafarkin tamyiz to idan al'amarin a cikin wannan kamar yadda muka muka sifanta ne falqasdu minhu to nufi a cikin wannan ila sahihil qalil ya zuwa ga ingantacce wanda yake kaɗan aula bihim shine yafi dacewa gare su min izdiyadis saqim daga wato tattara abin da yake as-saqim mara lafiya shine ad-da'if mutum ya ji kullum so yake ji wani sabon abu fa'ida da yawa kuma ba shi da asali ka tsaya ka san sahihi ingantacce komai kankantarsa shi yafi bisa gaje kace zaka tattaro yau ka ji wannan ka je ka karanta wannan ka je ka karanta wannan mm, wannan ba shine tafarki ba abinda ake kauna kawai abinda ake kauna kauna kadai wanda yake ita ma wannan manfa'a din ba'dul manfa'a ne wani sashi ne daga cikin amfani fil istikthari min hadha sha'an wajen yawaita neman ilimin wannan sha'ani na ilimin hadith ka zama to ka san asani da yawa ka san mutum da yawa me yasa ake me ake kauna wajen yin wannan da kuma tara abubuwan da suke yawan maimaitawa daga wannan ilimi li khassatin minan nas ga waɗansu keɓantattun mutane su ne ake so su je su ta bincike su ta zurfi akan sha'anin isnad ba kowa ba amma abin da kowa gama garin mutane zai yi ya tsaya akan kan asahe to kun san fa wannan ba wai ana nufin cewa wani abu ne daban ba wai wannan asahe sahihul qalil din shine abin da mu karanta yanzu sahih muslim din shine asahe sahihil qalil tunda kun ga ya ce muku daga hadisai dubu uku ya tattaro wannan littafin to wanda zai je ya san duk waɗannan hadisan da sauransu wannan hasatin nas ne kaɗan ne daga cikin mutane su ne za su je su yi wannan amma mu ne awam ahlul ilmi din mu da muka aka bamu wannan as-sahihil qalil din to a tsaya wannan wannan din sun riga sun tafi eh na'am to yanzu zai mana bayanin sifar irin waɗannan manyan malaman hadith din me suke da shi hasatin nas nan ya ce mimman ruziqa fihi ba'dhu tayaqqud daga cikin wanda aka yi masa aka azurta su a cikin wannan ilimi ba'dhu tayaqqud wani sashe wani wani wani bangare na fadaka wato wanda wanda yake fadakakke shine wanda wato yana jin wata matsala ta ilimi wadda yake ba daidai take ba nan da nan zai gane ta ana faɗa ya ce a'a ka bari abu ne wanda yake wani kuma kawai za a zo a kawo masa shi a dunkule ya ce eh kawai ai mashi mashi yayi amma wanda yake da fadaka ana fadan wani abu sai ce a'a yanzu kamar abin nan ne ina duba wani irin a cikin social media din nan a cikin telegram akwai posting da ake kawowa na kungiyar malaman afirka wani ya yi dogon bahasi akan alakan larabawa da da afirka a ciki yake kawo magana har yake kawo irin abubuwan ibn batuta ya kawo da yawa waɗanda suka karanta abin kawai suka a ah, wannan postin ne kawai suka karanta amma wani daga cikin malamai wani daga cikin malamai yana karantawa sai gashi ya faɗaka sai ce ibn batuta za ka kawo ibn batuta din nan wanda ya yawan kun san shi rahala mai yawan yawo ya yawo a ko'ina a duniya ya ce makaryaci shi za ka kawo ka kawo labarinsa ya ce a ai shi kuma abin da ya sa ya kawo ibn batuta yana ganin ibn batuta sai ya tuna ibn batuta din nan fa shine wanda yake cewa ya je kasar afirka ta yamma ya samu hmm, mata ana yanke a matansu mutanen afirka ta yamma sai su yanke mamar mace sai su soya su rinka ci ina ya ga wannan a afirka ta yamma ya je masallacin damascus ya ga ibn taimiyya yana hudu yana hudu ba yana a cikin darasinsa ya ce inda na zauna a nan wannan kujerar haka Allah ya zauna a kan al'arshi bayan da ya je ma da mas ibn taimiyya yana kurkuku bai gan shi ba ya to irin wannan za ka kawo a ciki to wannan shine a tayakku eh, ya zama to kan a faɗake kake da sha'anin ilimi kana ganin abin da yake ba daidai ba za ka faɗaka kana ganin abin da yake daidai za ka faɗaka da kuma sani da asbabul hadith me yasa aka ambaci hadisi dan ka san fikihu wa ilalihi da illolinsa na muku bayanin illa ko na muku bayanin illa bayan cikakken bayanin ta zai zo a cikin darasinmu na mustala to wannan wannan abin da na faɗa insha Allahu ya hajjimu bima utiya min dalika alal fa'ida zai sanya wa mutum linzami da abin da aka bashi na wannan ilimi akan abin da yake da fa'ida fil istikthari min jam'ihi zai sanya masa linzami fil istikthari min jam'ihi daga wato yawan tarawa sai ya zama ya tsaya akan akan fa'ida ne abin da yake da fa'ida shi zaka yi ba kawai ka tara ilimi ka tara asanid ba tare da tamyiz ba amma wato gama garin mutane a waɗanda su waɗanda su bi khilafi ma'anil haq min ahli tayaqqud su suna sabanin waɗanda suke ahli tayaqqud malamai masu faɗaka a wajen wato wajen sanin ma'anoni keɓantattun ma'anoni ahli tayaqqud wal ma'arifa ma'abuta faɗaka da ma'abuta sani to su kan babu ma'ana a gare su wajen neman da yawa daga cikin wannan ilimi gashi sun kasa sanin ma alƙalil kaɗan ɗin sun kasa sanin sa mun kasa sanin sahih muslim yaushe za mu tafi mu ce za mu tattara ilimin asani daga baki ɗaya to sannan mu in Allah ya so wannan baya daga cikin wato a cika baki da ya ce sannan mu insha Allahu eh, saboda makamin ilimi ne makamin ilimi ne ba cika baki ba ne kun san yana daga cikin lafazin ana amfani da nahnu domin nuna izza da isa kamar sarakuna mu kaza kamar yadda haka yake a zancen sarakuna za ku ji suna faɗan haka to amma a nan imam muslim ya yi amfani da wannan ba don nuna girman kai ba ko don nuna izza don nuna izzar ilimi sannan mu in Allah ya so hmm, a una fi takhriji ma sa'alta muna za mu fara ambaton za fara maka ambaton fitar da abin da ka roƙa mu fitar maka abin ka nema daga gare mu wata alifihi da kuma mu tattara shi ala sharitatin bisa wani sharaɗi wanda yake zan ambace shi gare ka shine cewa za mu nufi ya zuwa ga wato adadi mai yawa na abubuwan da aka yi isnadinsu na hadisai an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato zai kawo maka hadisai din wato zai fuskanci hadisan annab sallallahu alaihi wasallam da aka rawaito bil asanid na'am sai mu raba su kashi uku mu raba hadisai kashi uku nan yana mana bayanin yadda manhajinsa zai kasance a cikin wannan littafin ne na'am kuma kashi uku din nan mu raba su ala wato thalathi tabaqatin minan nas tabaka uku na mutane wannan imam muslim yana ishara ne ga ilmu tabaqat wanda shi ma kansa ilimi ne a ilimin mustalahul hadith a tabaqa abinda ake nufi da tabaqa qaumun jama'ahumus sinna wal isnad mutane wanda shekaru da isnadi ya hada su tare ma'ana ba shekaru kawai ba hadda isnadi ma'ana sun haɗu wajen malamai ɗaya kamar kun ga sahabbai tabaka ne shekaru da isnadi ya hada su akan cewa sun yi riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam haka zalika tabi'ai to kuma a cikin sahabban ma tabaka tabaka ne akwai kibarus sahaba akwai ausatus sahaba akwai sigarus sahaba to haka ma zalika tabi'ai akwai manyan tabi'ai wanda duk da yake sunan tabi'i ya hada su kan cewa wanda ya riski sahabi amma akwai wanda suka sun riski manyan sahabbai kamar wanda suka riski sayyidina abubakar da umar da wanda suka riski rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam duk da yake ba su ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba to kowane malami daga cikin malaman hadisi almajiransu ana kasa su ala tabaqat aji aji amma wannan ga malaman hadisi da suke manya wanda ake tara hadisansu kamar irin su az-zuhri ibn shihab az-zuhri mutum ne wanda yake an tattara hadisansa da yawa saboda yana da yawan dalibai to dalibansa sai a raba su kashi-kashi yawancin malaman hadisi sun kasa dalibansa kashi biyar aji biyar 'yan aji daya 'yan aji biyu 'yan aji uku 'yan aji hudu 'yan aji biyar to a cikin bayanin imam muslim za ku fahimci a bisa wani asasi ake raba ilm wato malaman hadisi ɗabaka ɗabaka wanda wannan ilimi ne na hadisi wanda malamai sun yi rubutu a kansa kuma sai da saninsa ne ake sanin illolin hadisi da saninsa ne ake sanin illolin hadisi domin da saninsa ne za ka gane wa za ka kaddamar yayin da aka yi saɓani wajen imamu zuhuri ya ruwaito hadisi ɗaya amma almajiransa suka saba wajen riwaya riwayar wa ka kaddamar a cikinsu kawai wanda ra'ayinka ya so ko kuma wanda yake kafi jinsa ko kuma kafi sansa tunda an ce akwai maliku kai kuma ba maliki ne saboda haka duk da malik ya faɗa abu shikenan abin da malik ya faɗa shine daidai ko koya tunda kai kafi son sufyan ibnu uyaina sunan ya fi daɗi uyaina shi za ka kaddamar <laughs> ko da wani ka'ida za ka kaddamar to imam muslim zai maka zai kaddama mana da shimfiɗa na ilimin tabaqat a wannan muqaddima ta shi sa nake ce muku wannan muqaddima ta imam muslim ta kunshi ilimi na wato mustalahul hadith mai yawa a cikinta wanda yasa muka za mu ɗauki lokaci kan mu karanta ta din insha Allah kuma zan raba hadisan ala salati tabakat a bisa tabaka guda uku minan nas an nas ana yana nufin minan ruwat daga masu riwayar hadisi ala ghairi takrar ba tare da maimai ba tare da maimai ba illa an ya'tiya mawdi'un la yastaghna fihi an fihi sai dai illa an ya'tiya mawdi' wato inda kawai zai maimaita sai dai idan wani bigire ya zo la yustaghna fihi an tardadi hadith wanda ba zai yiwu ba a wadatu gabarin a sake maimaita hadisi fihi ziyadatu ma'ana saboda a cikinsa akwai ƙarin ma'ana wato in ya kawo ƙarin hadith in ya kawo ƙarin hadith in ka ji ka ce to me yasa muslim kawai ziyada takrar kawai yake kawo ya fita daga manhajinsa to baka fahimci me baka fahimce shi ba akwai ziyadatu ma'ana wanda baka fahimce ta ba ko kuma saboda wani isnadi da yake afkuwa a gefen wani isnadi saboda akwai wata illa da take kasancewa a ciki don idan yi wato albabu idalam wannan yana mana ishara ne ga abin da suke faɗa albabu idalam yujma turuquhu lam yatabayyan uku wato in baka tattara hadisai da isna asanid ɗinsa ba gabaki ɗaya kuskure ba zai bayyana ba to saboda haka idan idan imam idan kaga imam muslim ya kawo isnadi ya maimaita a gefen wani isnadin to saboda akwai wata illa ne a nan wajen da za ta bayyana da kawo maka isnadi saboda haka imam muslim ba lallai maka bayanin illa da cewa wannan hadisin ma'alul bane kawai sai ya kawo maka isnadi. ya kyale ka kai kuma tunaninka da fahimtar ka na wannan ilimin ka gano me yasa ya kawo maka shi ya kawo maka shi dan ya bayanin illa mecece illar to sai kai tunani لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يكون مقام حديث تام دومن معنى wadda take ƙari a cikin hadisi wadda ana buƙatar wannan ma'ana ya ƙomu maƙama hadithin tam a matsayin cikakken ne wato ziyada ɗaya a cikin isnad a cikin hadith kamar hadisi ne mustaqil kamar hadisi ne mustaqil saboda zai kawo hukunci wanda za a iya hukunci da shi kamar ka kawo wani sabon hadith ne ma'ana guda ɗaya yanzu kamar hadisin farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin ala kulli dhakarin wa untha abdin aw hur sai imam muslim da ya tashi riwayar hadisin sa ya kara da minal muslimin to nan minal muslimin kamar hadisi ne mustaqil domin kowa wanda ya ruwaito shi ya kawo shi babu wannan minal muslimin sai malik ya kawo da karin minal muslimin wannan hadisi kamar hadisi ne mustaqil domin yana za a kafa hukunci akan wannan ko domin eh, alal misali idan idan mutum yana da bawa a idan mutum alal misali a gidansa akwai wanda yake a wanda yake daukan nauyinsa amma ba musulmi bane shi kaga mafumi wannan ba za a fitar masa da zakatul fitr ba ko in ba musulmi bane shine shi ne abinda saboda haka shine abin da imam muslim yake nunawa al ma'ana za'id al muhtaj ilai ma'ana wadda take ƙarin ma'ana wadda ake bukatar ta a cikin hadisi matsayin ta kamar matsayin hadisi ne musta hadisi ta mi cikakke don haka babu makawa a sake maimaita hadisin da yake a cikinsa akwai abin da muka ambata na ziyada ko ku kula cewa ziyada za ta iya zamantowa a matan za ta iya zamantowa a isnad saboda haka in dai akwai wannan ziyadar mai fa'ida a matani ko a isnad to zai maimaita ta saboda haka kun ga abin da zamu dauka a cikin manhajin imam muslim yanzu wajen riwayarsa shi na farko zai raba hadisi ala thalathati aqsam kashi uku na biyu in zai kawo hadisan zai raba su ala thalathati tabaqat ba zan yi bayani akan wannan ba amma domin zai yi bayanin sa bit tafsir sannan manhajinsa na uku baya takrar baya maimaita hadisi sai dai idan akwai fa'ida isnadiya au matniya kuma ya faɗi dalilinsa domin ita menene dalilin da ya sa fa'ida isnadiya au matniya ya zamanto zai iya maimaita ta ya ce saboda matsayinta kamar matsayin hadisi ne cikakke so da in ya kawo wani hadisin daban kaga bai zamanto yayi takrar ba kenan أو أن an yi fassala zalikal ma'ana ko a fitar da a tantance wannan ma'anar min jumlatil hadith daga jumlar riwayar hadisin alaktisarihi a fuskar takaita hadisin idan amkana in ya yiwu domin ba kowane hadisi ne za ka iya ikhtisar ba wani hadisi in ka zo ikhtisar din sai kai kuskure sai kai kuskure shi yasa ya ce idan amkana in ya yiwu sai dai tafsilinsa raba wannan ma'anar ma asura min jumlatihi ta yiwu ya zamanto yana da wahala a raba wannan wato a kasa fitar da wannan ma'anar daga jumlar hadisin aslam to a maimaita hadisin yanda yake idan daqa zalika idan ya zamanto wannan ya takura ba za a iya ba aslam shine yafi wato aminci kun ga bambancin muslim da bukhari kenan bukhari sai ya kawo maka hadisi da ikhtisar saboda ga abin da yake nufi yayi dan shi yana nufin ya yi istinbatin hukunci littafinsa ba kawai na hadisi bane littafin da yake bayanin sa ta fiqh shi ko muslim yana so ya kawo maka jumlolin hadisai da kai za ka yi istinbati daga cikinsu hmm? da kai za ka yi istinbat daga cikinsu hmm? saboda haka wani lokaci in yace zai ikhtisar in yace zai cire wata ma'ana kamar yadda bukhari yake yi cire wannan ma'anar kawai ya kawo ta cire wannan ma'anar zai iya kawo takura a gare shi da zai iya sanya wani ya rikita masa fahimta saboda haka idan ya wannan ya yiwu in wannan ya shiga cikin irin wannan halin to maimakon ya cire wannan ma'anar ya fitar da ita daga jumlar hadisin sai ya sake maimaita hadisin tare da wannan ma'anar a ciki shi yasa ake cewa yawanci malamai da suke yin jam'u bainal sahihain da za su tattaro hadisan bukhari da muslim tare yawanci abin da sukan yi sai su yi amfani da lafazin muslim saboda shi muslim yana kawo hadisansa ne yanda ya ji su daga wajen malamansa shi ko bukhari yana kawo hadisi din ne da dan ya fitar da ma'anar fiqhu da yake so ya istin baɗi daga wannan saboda ka zai iya riwaya da ma'ana ba da lafazin da ya ji daga wajen malaminsa ba kuma zai iya zai iya summarizing zai iya talhisin zai iya ikhtisarin hadisin ya takaita ma'anarsa to kaga in ya takaita ma'anar ba lallai haka hadisin yake ba to shi ko muslim baya wannan sai ya kawo musamman in ya zamanto akwai takura wajen wannan sai ya kawo maka hadisin to shi yasa malamai sukan kaddamar da alfaz na muslim idan aka ce hadisi buhari da muslim ne suka ruwaito shi sai ga in suka kawo suna fi yawan cewa wal lafzu li muslim in maqsudin su shine ka haddace lafazin amma yayin da suke neman kuma su tafi wajen fiqihu in suna neman su tafi wajen fikihu. sai su kawo sai su ce muttafaqun alaihi wal lil bukhari domin suna nema su nuna maka kai istinbadi daga lafazin bukhari ku rinka lura da wannan a cikin sharhin umda wani lokaci in ban in ban gafala ba nakan yi ishara ga wannan dan zaka gani wani lokaci mai umda sai ya zaɓi lafazin muslim wani lokaci ya zaɓi lafazin bukhari to ya danganta da likulli makamin makal kowane irin makami akwai abin da ya dace a faɗa kun fahimci wani abin da musulmi yake faɗa ko na'am amma dukkan abin da ya zamanto labudda muka ga same shi cewa dole ne mu sake maimaita shi bi jumlatihi a yanda yake ba tare da wata bukata daga gare mu kan mu yi haka ba to wannan ba za mu jibinci yinsa ba Allah ya yarda wato duk abin da ya zama to ba shi da wannan fa'idar kawai mu sake maimaita shi yanda yake mu sake maimaita shi to in Allah ya ba za ka same mu mun yi wannan ba saboda idan aka samu muslim ya yi wannan sai mu ce Allah ya yafe masa wannan ya daga cikin kusuri wanda kowane malami kowane mutum yana da shi an gane kowane malami zai iya sanya ma kansa manhaj ta haka kuma akan yi ma aqib akan yi ma malami istidrak a ce ai ka ce ga abin da zaki amma kuma ka saba to da ka saba tu'khad alai sai a ya maka shi a cikin abubuwan da kai to wannan abin da yake wanda zai ce dan me za ka yi min haka duk irin abin da ne ka yi min haka sai kai ta rigima da mutane kai da eh ni mutum ne ni mutum ne wannan zai iya faruwa a gare ni a yau daurin aure ya dauke mana lokaci don haka ina ganin mun zo gaba za mu tsaya a nan wajen wajen taqsimul ahadith dama mun ce sha biyu da rabi za mu tsaya insha Allah in an yi sallah bayan an yi nafilfili karfe 1 da rabi insha Allah za mu fara mustala subhanakallahumma wa bihamdika a kama kafin mu rufe ina ganin bari mu ba da dama a yi tambayoyi akan abin da muka karanta na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam kai bayani akan ba ka'ida ba ce cewa sai ya zo da anna saboda ita anna ɗin idan ta zo zai nuna maka kan cewa ana kawo anna ne litasudda masar da maf'ulai vanna don ta zamanto abinda ya zo bayanta shine makamin al-maf'ulain amma ba sharadi bane na zanna ta zamanto ba ta da ma'anar yaqini sai in ta zo da ma'ana anna kuma ballantana ma annan din ma ta zo da ma'anar anna ta zo da anna din wa zananta wa zanantu hina sa'altani tajashshuma dhalika an law uzima li wa qudiya li tamamuhu kana awwal man yusibuhu saboda ka wannan anna muhaffafa min ath-thaqila ce eh, ismuha dhamiru sha'an saboda ka wannan anna din ma ta zo anan amma kuma ba ka'ida bane cewa zanna sai ta zo da anna ne take da ma'anar yaqini na'am wa wanda suka eh, da abu zur'atar razi a a cikin tabakar su ne wato abinda za ku kula da irin wa'annan maganganun da malamai sukan yi kowa yana faɗan wani abu ne gwargwadon saninsa ko gwargwadon wani abu da ya bayyana gare shi a wannan lokacin ba wai wannan ba hasr ba ne eh, in kana son hasar akan wannan sai ka bibi duk malaman da aka sifanta su da wannan to duk su ne za su zamanto su ne huffazul duniya shi wani yana faɗan kan cewa wato huffazul hadith arba'a haka ya ce wato huffazul hadith waɗanda suke sun kiyaye ilimin hadisi guda hudu ne sai ya ambaci al-bukhari da muslim da darimi da kuma abu zur'atar razi na'am alaikum salam sorry wani akwai a wanda ya riga ka kawo wannan loudspeaker da ba na ga kamar guda biyu bace ne oh an sa ta anan ok na'am na'am eh, yana ta Ana mamaki wani lokacin wato littattafan magabata kamar ibn kathir da imam zahabi to suna yawaita kawo hadisai zaifai har wasu wuraren sai ga kamar akwai hadisi sahihi da za a iya kawo ba sai an kawo zaifi bal ma za a su kan su yi ishara kan gari ba misali a littafin alkabair wato na ga zaifan suna da matukar yawa da ya kawo kuma yakan yi ishara ce zaifi Malamin nan so in san me yasa malamai su e to gaskiya wato abin ɗayan abu wato akwai abubuwa na farko kun san ba kowa ne bari musamman daga cikin almutaakhirun yake ganin yake ganin rashin halaccin riwayar hadisi da'if waɗansu suna ganin za a iya aiki da hadisi da'if idan ya zamanto akwai asl ya shahadu lahu da yake masa shaida saboda haka zai zamanto madogararsu akan matsalar hadisai ne sahihai ko ayoyi da suka zo amma suna kawo waɗannan hadisai za'ifai ɗin a in ma saboda shuhuransu a cikin mutane wa in ma kuma saboda ya zamanto musu akwai akwai janibin targhib wa tarhib da za su bayar wanda ba lallai a cikin hadisai sahihai ba ta yi yana daga cikin wanda suke da wannan manhajin kuma da yawa daga cikin malaman baya duk wannan shine ra'ayinsu in banda kamar irin su ibn al-arabi da kuma yanzu daga baya a wannan karnin da aka sami irin su sheikh albani da yawa daga cikin malaman baya duk haka wannan shine manhajinsu suna ganin alhadisu da'if in yana da in akwai asul ya shahadu lahu za a iya aiki da shi za a iya hujja da shi za a iya ambatonsa sabanin alhadisul mawdu kuma ah, sai sukan nuna kan cewar su ahalul fanni ma'abucin wannan fanni ta hanyar gaya maka kan cewa sun cewa hadisin da'if ne saɓanin waɗansu waɗanda suke su ba ahalul fan ne kamar fukaha wanda kawai za su kawo hadisin su shiru sun kyale ka kai ka je ka bincika kai takhrijin hadisin eh, to ma'ana ta biyu kuma shine a sukan yi sukan yi wannan su kawo hadisai da'ifai din a cikin littafi wanda yake bayan kuma akwai kamar yadda kake cewa akwai hadisai waɗanda suke ingantattu wanda yake su ne za su wadatar saboda wani lokaci saboda shuhuransu a cikin mutane a cikin masail din sai su kawo waɗannan hadisai hadisai waɗanda suke da'ifai a cikin masail din amma wato irin wannan shi za ga wani lokaci akan yi musu istidrak da abin da ake cewa laƙar ab'adan naja'a a ce na naja'a za ga shekul albaniya daga cikin wanda yake yawan amfani da wannan uslubin wato abu ne wanda yake kusa ka je ka samu wani abu mai tsawo ga hadisi sahihi ga shi kawai ka faɗa shi kenan sai ka je ka ɗauko wannan za ka kayi irin wannan kamar a mas'alar wata mas'ala ce da imam shafi'i ike cewa a matsalar raf'ul yadain yayin da aka dago daga raka'a ta biyu zuwa raka'a ta uku ya ce in thabatal hadith fa ana aqulu bihi sai bai haƙi ya ce masa faƙad thabatal hadith faƙul bihi <laughs> eh, faƙul bihi da na zuwa ka ce za ka nemo wani abu ya tabbata kawai ƙulbi to wani lokaci akwai irin wannan na'am alaikum salam